Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu mu barka da wannan lokacin da fatar ku lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Farashin kayan abinci ya sauka a karan farko a wata tara a Najeriya. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta sanar a ranar Alhamis cewa farashin kaya a ƙasar ya sauka a karan farko da kashi talatin da da uku hudu cikin ɗari a watan Yuli idan aka kwatanta da kashi talatin da da ɗaya cikin ɗari a watan Yunin shekarar da muke ciki. kayayyaki da farashin nasu ya sauka sun haɗa da shinkafa da masara da kwai da burodi da man fetur. To sai dai kuma farashin makamashi na ci gaba da hauhawa a cikin shekara ɗaya da ta wuce a cewar hukumar. Najeriya dai ta fara aiwatar da manufofin farfado da tattalin arzikin ƙasar tun a bara. Ƙasar ta ɗauki matakai kamar cire tallafin man fetur da kuma farfaɗo da darajar kuɗin ƙasar naira, Shugaban ƙasar Bola Tinubu ya ce sauye-sauyen na da matuƙar muhimmanci kuma ya zama dole da nufin farfaɗo tattalin arzikin. A farkon wannan wata na Agusta ne 'yan ƙasar suka gudanar da zanga-zanga akan kan matsin rayuwa ta kwana goma don matsawa gwamnati ɗaukar matakan sassauta al'amura. Wani rahoton namu kamar haka: wani tasiri sace takardun kotu zai iya yi ga shari'a? Zanga-zangar adawa da matsin rayuwa da aka gudanar a Najeriya ta tafi ta bar baya da kura a lokacin da wasu ke jimamin rashin 'yan uwansu da suka mutu wasu kuma na jimamin irin asarar da suka tafka ne sanadiyar sace-sacen da wasu bata gari suka yi da sunan zanga-zangar. Wani abin da ba a zata ba a Jihar Kano, inda zanga-zangar ta kazance shine batun sace takardun shari'a a kotu. Ga wani rahoton namu kamar haka: Za a yi wa 'yan takarar zaben kananan hukumomin gwajin kwaya a Kano Shugaban Hukumar Zaɓe na Jihar Kano Farfesa Sani Lawal Malumfashi ya ce sai an yi wa kowane ɗan takara a zaɓen ƙananan hukumomin jihar da za a yi gwajin ƙwaya kafin a bashi damar tsayawa takara. Farfesa Malumfashi ya sanar da hakan ne a yayin wani taron manema labarai da hukumar ta gudanar a Kano a ranar Alhamis. A yayin taron hukumar zaɓen ta sanar da cewa duk mai son tsayawa takarar shugaban ƙaramar hukumar a zaɓen to zai sayi fom akan naira miliyan goma yayin da ɗan takara. takarar kansila kuma kuɗin fam ɗinsa ya kama naira miliyan biyar, za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin jihar ne a ranar talatin ga watan Nuwamban shekara ta 2024. Wani rahoton namu kamar haka. Ambaliyar ruwa ta kashe mutum bakwai a Bauchi. Hukumomi a Karamar Hukumar Shira ta Jihar Bauchi sun tabbatar da mutuwar mutum bakwai sanadiyar ambaliyar da aka samu sakamakon mamakon ruwan sama. Hukumomi a Karamar Hukumar sun ce mamakon ruwan saman da aka shafe sa'o'i ana yi a ƙarshen makon ne ya janyo ambaliyar ruwan. Kantoman karamar Hukumar Babangida Ishaq Maliya ya shaida wa BBC cewa ruwan saman da aka yi yayi sanadin rushewar gidaje da dama ga shafe gonaki sannan kuma akwai waɗanda ma ginin ya rufta musu. ya ce akwai 'yar shekara 80 da ginin ma ya rubta mata da 'yar shekara 15 da kuma yaro wanda take eh, take suka mutu baya ga waɗannan mutum ukun akwai garin dogo wanda a nan ma mace ɗaya 'yar shekara 15 da ta mutu sai garin Kaura da namiji guda ya mutu sai kuma garin Kungu da a nan ma mace guda ta rasu. Mazauna ƙauyen sun kuyi wato ɗaya daga cikin ƙauyukan da aka samu ambaliyar sun ce har ruwa ya tafi da wani yaro da har kawo yanzu ba a gan shi ba. Mutanen garin sun ce yanzu suna cikin jimami da da rarrabin abin da zai iya faruwa da su saboda tsabar ruwan saman da aka ake kamar da bakin kwarya a bangaren gwamnatin jihar babban daraktan a hukumar agajin gaggawa ta jihar mas'ud aliyu ya shaida a bbc cewar ambaliyar ruwan ta fi muni a ƙananan hukumomi uku wato shira da katungun da kuma gaidi ya ce tuni gwamnatin jihar ya kafa kwamitin don bayar da agaji ga waɗanda ambaliyar ta shafa rahotanni sun ce ambaliyar ta yi sanadin lalacewar hanyoyi da dama a arewacin najeriya ciki har da bauchi da jigawa inda babban hanyar da ta haɗa bauchi da kano da kare ta kare al'amarin da ya sa sai da kyar da direbobin motoci ke wucewa Ga wani rahoton namu kamar haka shugaba Tinubu da takwaransa na Equatorial Guinea sun kulla yarjejeniyar shimfiɗa bututun iskar gas. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na yarje na Najeriya tare da takwaransa na Equatorial Guinea Teodoro Obiang sun kulla wata yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas a tsakanin ƙasashen. Shugabannin biyu sun sanya hannu a yarjejeniyar ne a babban birnin ƙasar ta Gini, Malabo, a yau Laraba, yayin ziyarar kwana uku da shugaban na Najeriya yake yi a can. Yarjejeniyar ta kunshi aikin shimfiɗa eh, eh, butun da tura iskar gas da sauran al'amurra da suka jibanci harkar tura gas ɗin. Shugaba Tinubu ya ce yarjejeniyar za ta da mamaki na haƙar iskar gas da kuma samar da ayyukan yi. A nasa ɓangaren shugaban na Equatorial Guinea ya ce alaka tsakanin ƙasarsa da Najeriya wadda eh, ta tsawon shekaru ce tana haifar da alfanu, inda ya iya buƙaci ƙara zurfafa ta har zuwa wasu fannoni. Ministocin waje na kasashen biyu su ma sun sanya hannu akan yarjejeniyar. a kuma, shugaban ya ce burin Afirka na samun kujerar dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya na da mahimmanci sosai ga bunƙasar nahiyar, inda ya bayar da tabbacin cewa ƙasarsa za ta yi aiki da Najeriya domin cimma wannan buri.